Jami'ai a Najeriya na ci gaba da karfafa kamfe na nuna fitinar tashin bam da ma kashe rayuka da sace mata a arewa maso gabas ba su fara shafar karsashin masu zuba hannun jari ba. Wannan dai na zuwa a yayin da ake gab da fara taron tattalin arzikin duniya a nan Abuja. Ahmadu Manu babban jami'i ne a kasuwar hannayen jarin Najeriya. Duk rashin tsaro din da ake bai shahi su ba. Kamar Abuja, Kano, Port Harcourt, Lagos. Lagos ita ce babbar kasuwar hada-hada din. ba za a ce tsaro ya yi wani abu kan shi ba sai dai da yake ko ina gehen ƙasa idan babu lafiya abubuwan da ke hitowa na raya ƙasa daga can ba za su shigo ba kaga sai akwai rauni kenan ga harka tattalin arzikin ƙasa to wannan za a ce zai iya shafa amma duk wanda ke son ya sa hannun jarin shi yanzu ne lokaci don kamfuna din nan da ake sayan jarin su suna nan daram suke wasu ma sun hidda sakamakon shekara ɗaya na aikin da suka yi kuma an samu riba wasu sun raba riba din ga waɗanda ke da hannun jari a kamfunan su so ba za a ce kamfunan na da laifi ba sai dai abubuwan da suka biyo baya kamar ba a sa hannu ga kasafin kuɗin ƙasa ba to irin waɗannan duka sukan sa ja baya ga sayan hannun jari ko saidawa a cikin ƙasa amma na waje su sukan zo su sa kuɗin su su saya wasu su ci riba su hidda su koma kuma kusawa haka ake ana na ana yi ba fasa ba shi ma ministan labarun Najeriya labaran mako ya ce Najeriya ta kama hanyar kamo manyan kasashen duniya fannin tattalin arziki in kasana ta san mu zama lafiya wallahi ga muku gaskiya a shekara biyar zuwa goma mai zuwa za mu ci gaba fiye ba za mu wuce kasashe ashirin a duniya na masu tattalin arziki ba za mu wuce ashirin ba amma dalilin rashin zaman lafiya ma kadai ya hana mu ci gaba da muke so musamman nan bangare arewa a gefe guda yan kasuwar canjin najeriya na soya dabarun tafiyar da kungiyar bisa tsarin zamani yayin da suka kafa kwamitin zaben sabbin shugabanni bayan samun nasarar shari'ar kawar da tsoffin shugabannin kungiyar a babbar kotun tarayya muhammad bashir shine jagoran kwamitin amintattun kungiyar kotu ta ce a gudanar da zaɓe wanda shine ainihin aikinmu lokacin da ya rage mana mu gudanar da zaben bai fi kasa da sati uku kenan yanzu. Me yasa Haji Bashir kuka damu ne sai tsohon shugabancin wannan kungiyar wato su Alhaji Shehu Mahmud sun kauce daga kun kujerun nan. Duk shekara kowanne license yana biyan sama da naira miliyan 169. a shekara biyu an biya sama da naira miliyan 330 idan ka raba wannan kuɗin duk watan duniya afcon tana samun kuɗi da ya kai naira miliyan 18 to kaga ko mai hankali zai iya tambaya ya ce me ake yi da wannan kuɗi da ya ake kashe su ba wai mun ce an ci ba amma a fito a mana bayani to bayani ne gagara shugaban kungiyar da kotu ta umurta ya bar kujerar wato shehu mahmud a majiyar kusa da shi ya bayyana aniyar yadda kwallon mangoro don shirya sabon zaɓe gwamnatin tarayya ta ba da hutu a dukkan abuja don inganta tsaro gabanin taron tattalin arzikin da za a fara ranar laraba ba shakka talakawa na cewa har yanzu dai ba su gani a ƙasa ba yayin da najeriya ke tinkawar mallaka mallakar dukiyar da ta kai sama da dala biliyan 500 nasiru adamu alhika murar amurka daga abuja najeriya